أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا لتنين hudu ga watan ramadana shekara ta 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 27 ga watan hudu shekara ta 2020 miladiya za mu ci gaba da tafsiri a cikin suratul ahqaf za mu tashi aya ta bakwai wa idza tutla alaihim ayatuna a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا بِالْحَقِّ لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين wannan aya ta zo bayan ayoyi da muka karanto a baya tun daga kul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu zuwa man adallu mimman yad'u min dunillahi zuwa wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an ana bayani sifofi na mutane waɗanda suke ba su yadda da Allah ba ba su yi imani da manzanni ba ba su yi imani da littattun da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ayi tambayoyi kamar guda uku wanda babu ansa ga waɗannan tambayoyi na kaliyan au a kaliyan to yanzu sai suka koma kuma abin da dama wanda yake mara hujja mara gaskiya yake kai shi ne Allah yake faɗi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin don kuka karanta musu mu bayyanannu qala allazina kafaru lil haqqi waɗanda suke dama kafure ne ga alqur'ani shine abin da ya shafi gaskiya sun kafirce mu alqur'ani sun kafurce ma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sun kafurce ma shi Allah da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya saukar da alkur'ani me za su faɗa sun ce haza sihirun mubin bayan wannan gaskiyan ta zo musu amma ja'ahum bayan gaskiyan ta zo musu sun ce haza sihirun mubin wannan sihiri ne wanda yake a bayyane wato shi annabi sallallahu alaihi wasallama su ce masa sahirun ne sihirin kuma wanda yake a bayyane mutum biyu ba sa saɓani a sihirinsa kamar yadda su suka ta kenan lallai su yi ƙarya sun ƙirƙiri ƙarya sun jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun ɓata sun kuma kafirce ma Allah maraukin sarki am yaqulu naftara ko dai za su dinga cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama iftarahu shi ya ƙirƙiri wannan alqur'ani da Allah ya ce ma annabi ka tsaya musu kul in tuhu don har ni na kirkiro wannan alkur'ani ba fala tamlikuna li min Allah shay'an ba za ku iya mallaka mun ba za ku iya wadatar da ni da komai bi ma'ana idan Allah madaukakin sarki ya yi nufin azabtar da ni a kan kirkirar kariya da na yi na jingina mata to ba za ku iya kare ni ba kuma yadda ku kuke riyawa cewa ni na kike wannan alkur'ani ba kuma wani mutum a bayan ƙasa da zai iya kare ni daga azaban Allah Allah madauki sarki yana kawo irin waɗannan ayoyi a cikin alkur'ani wurare da yawa daga ciki akwai a cikin suratul jinni qul inni la yujirani min Allah ahadun wa lan ajida min dunihi multahada Allah ba da annabi ke ce Allah yake gaya ba annabi ka gaya musu idan har na yi ma Allah ƙarya to falai yi jira ne min Allah ahadu babu wanda isa ya tsayar da ni daga Allah madaukakin sarki bai ya kama ni azaba da azaba kuma zan samu mutum da zan koye ma Allah madaukakin sarki sai kawai ba abun da nake yi illa balagan min Allah wa risalati kawai isarwa nike yi ga Allah maɗaukin sarki game da manzon da Allah maɗaukin sarki ya bani kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ya kirkiri wannan alqur'ani ba shi shi shi manzo bane Allah ne madauki sarki ya turo shi su masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tahiri ne ko kuma mutaci su ne makaryata su kuma su ne wato suke kiran ƙarya suna jingina ma Allah suna jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ba ba sihiri yake ba kuma shi ba sahir ba alkur'ani kuma ba sihiri ba ne shi da Allah ba daukakin sarki yake ba shi wannan alkur'ani Ful inif taraituhu kaya musu idan na kirkiri wannan alkur'ani la tamlikuna li min Allah shay'an ba za ku iya wato mallaka mun komai ba daga Allah baraukakin sarki ko kana Allah ya mun azaba min shi Allah huwa a'lamu shine mafi sani bima tufiduna fihi abin da kuke kutsawa na ƙarya bi ma'ana ƙaryan da kuke kirkira ko kuma abinda kuke kutsawa na ƙarya ko abinda kuke kiri na ƙaryata wannan alkur'ani Allah ne mafi sani kafabihi Allah ya isa ya zama shaida tsakanin mu da ku ma'ana shi Allah madauki innahu yashhadu li zai shaida a gare ni bi anna alqur'ana min cewa Alkur'ani nan daga wurinsa yake wa anni qad ballagtukum Allah shaida ne cewa na isa muku sannan wa yashhadu alaikum Allah kuma zai shaida a ku bil kadhibi wal juhudi kun ƙaryata ne kun yi musun wannan Alkur'ani kun yi musun kaɗaitakon Allah marafukin sarki wannan ke Allah shi ne ma'ana babihi shahida Allah ya isa ya zama shaida baini wa bainakum tsakanina da ku domin shi Allah wa huwa al-ghafurur rahim Allah madaukin sarki bayan ya tsoratar da su tsoratarwa da ta kai matuƙa cewa karyatawan da suke ma annabi kuma mala'iku sun rubuta Allah kuma shi ne zai zama shaida a kan wannan abin da suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi zai zama shaida a gare shi cewa ya isa ko bai isar ba shi ya tako sahabbai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu nasiha ko yake musu ba'azi kamar yadda ya faru a hajjin bankana da annabi yayi hudu ba yake kallon sahabbai yake gaya musu na tabbata za a tambaye ku a ranar kiyama game da ni me za ku faɗa ma Allah maɗauki sarki a kaina Suke ce lalle ya rasulallah za mu shaida cewa ka isar ka kuma na yi nasiha ka gaya mana abin da ake bukata a gaya ma mutum a kai ya tsira daga wuta nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga kansa sama ya nuna wannan ya tsaye ya Allah ka zama shaida na ita kenan shi Allah nan zai zama shaida a gare ni na ita da da ya turo ni da shi ko kuma Allah zai zama shaida a kan cewa kun karyata saƙon da na zo muku da shi to duk kuma rahaman Allah tana nan tana da yalwa kuma yana jira ku tuba ya gafarta muku a koda a kun karyata a wannan lokacin don tsoron rayuwa kuka zo kuka tuba to shi Allah wa huwal ghafurur rahim mai gafara ne kuma mai rahama ne kenan wannan kaitarwa ne akan su tuba su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki idan suka koma ma Allah suka tuba shi Allah zai karbi tubansu zai yafe musu zai musu gafara zai kuma musu rahama wa qalu suka sake cewa kuma kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in tabu illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun su kafirai bayan sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yadda suka faɗa a nan a wani wuri a cikin suratul furqan suka ce aw qalu asatirul awwalin naktafa fahiya tumla alaihi bukrata wa asila Allah Ali ya ba da ansa akan cewa lokacin da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirkiri wannan wato tatsuniyoyi ne annabi yake kawo musu annabi sallallahu alaihi wasallama mai sihiri ne shi ya kirkiri wannan alqur'ani Allah wadauki sarki ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi kirkiri alqur'ani ba sannan shi ba sahiri bane sannan kuma ba shi kirkiro ba Allah madauki sarki kuma yana sanin akan wannan ƙaryan da suke yi ga annabi a ya turan Allah sai sun ce asadirul awwalina annabi sallallahu alaihi yana karanto musu tazuniyoyi ne na mutanen farko iktataba ha wanda nemi a rubuta masa ya tumza alaihi kutrata wa aqila wanda ake karanta ma annabi safi da yamma shi ya bada ansa a nan da kansa sai ki ce kul anzahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi masanin abin da ke koye abin da ke ɓoye na samai da kai shi ya saukar da wannan alkur'ani fi nan ma Allah sai ya kare da ayan innahu ghafuran kana rahima shi Allah ya kasance mai rama kuma mai Me yasa Allah yana cika waɗannan ayoyi guda biyu bayan inji annabi sallallahu alaihi wasallam da kalma mafi muni cewa mai tijiri ne ya kirkiri alkur'ani ya jingina ma Allah domin Allah ya nuna ma mutane kada su ɗaya da tsauna daga rahamansa bayan su yi ma annabi kariya a lokacin da suka gamsu da haskiya suka duba to shi Allah gafurur rahimu ne zai gafarta musu kuma zai musu rahama amma ya sanya aikin su da suka yi a da da suka yi kusurta addinin da aka ko da annabi Isa ko annabi musa shine gaskiya ba na annabi ba to sai a ba su guda biyu sune allah zai basu su ajarahun marratai kenan ladan aikin da suka yi a zamanin annabi isa ko annabi musa da ladan da suka yi na imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kenan allah yana nuna kofansa sa buɗe ki ga mai neman tuba a kowane lokaci ko da wani irin aiki ya aikata mutum yana da tsoron numfashi to yana da dama ya tuba allah barauke sa ya gafarta masa sai Allah ya tashi bayanan kul gaya masu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ma kuntu bi min rusuli ba ni ne farau ba game da manzanni kuma na ba ni ne na farko manzanni ba shi ne abin da mutum ya kirkira da kansa ba tare da wani ya riga shi ba shine ma'anar shi ya sake kira bid'a bid'a abinda aka kirkira baya cikin addini annabi bai yi ba Allah bai ce ayi ba sahabbai ba su yi ba sai mu ce kirkiri wannan abun yana ita ce bid'a bi ma'ana wannan ibadan shine wanda ya fara kirkiro ta shine ma'anar bid'a sai Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu shi fa ba shine na farko ga manzanni ba ba shine farko wanda wato aka turo a duniya ya zama mai gargadi a'a annabawa sun zo kafin annabi sallallahu alaihi wasallama su yi umarni akan abota ma Allah sun hana a Allah da wuri kenan wannan abin da annabi ya zo da shi shi ne ma na ƙarshe a cikin manzanni domin manzanni su wuce kamar yadda Allah ya kawo tarihin su a cikin alkur'ani su annabi nuhu annabi lut annabi hud annabi salih da sauran kawawa dai gaba daya sun zo ma mutane su ke salace wa laƙar ba a suna fi kusa ummatin rasulan a yi abudullaha washe buttagun mun kai koma kowace al'umma manzo manzon nan ya kaya ma mutanen nan su bauta ma Allah su ne su shi bauta makuma kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam kafin zuwansa akwai annabawan da suka zo Da wanda annabi yake yi akan abota ma Allah a bakin gumba akwai annabawan da suka yi wannan da awa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dukkan annabawa sun zo da abu guda shine bautan Allah kuma guje masa shirka inan kulma kuntu bi minan rusul ma ana bi awwali rasulin kamar yadda kuke zato kuma kamar yadda Allah ya turo annabawa ma haka ya turo ne sannan wa ma adari ma yufalu bi wala bikum abin abin da za a aikata da ku da ni ba ko kuma da ku in abbas a wannan aya yake faɗi ta sauka ne a bayan wannan ayan sai ayan nan ta sauka ya zakara Allahu ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhara annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaya musu wa ma akari ma yufalu bi wala bikum in akdu illa ma yuha ilayya wa ma an illa nadhirun mubin wato ban san abin da za a aikata da mini ba ko kuma abin da za a aikata da ku wannan idan aka dauki abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan a lahira kenan wato bai makomansa ba sa'annan bai san su ma makomansu ban aka ɗauki shi a rasa ya ce to kenan wannan ayan an shafe ta da ya fi kira laka bahu ma ta gaddama min zambika ma ta aftar kamar yadda Abdullahi bin Abbas yake shi wannan kuma shine maganar kuma shine maganar hasan da kuma qatada domin su ce innaha mansukhatun wannan ayan an shafe ta bi ma'ana wa ma adari ma yuqalu bi wala bikum domin annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce farkon lokaci bai san makomansa a lahira ba bai san makoman waɗanda su kuma kafin a lahira ba shi ke wannan magana idan kai ka saukuta da ya fitira Allahu ma ta kaddama min zuci ko ma ta akhara sai Allah ya saukar da wannan ayan kenan shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ya san makomansa ina makomansa aljanna wanda suke ɗauka kenan wannan aya tana magana a zahira bayan ayan nan ta sauka kuma kafai zai suka ce ya rasulallah kai ka sun makomanka fatu kai alhamdulillah ta ji daɗi domin kai Allah ya ce ka ya gafarta maka za ka shiga aljanna amma lana mu kuma ba ganin sai Allah ya saukar da aya da take biye li yudkhilal na wal mu'minati jannatin su mata ya kasance da wannan aya a kasu ma'ana Allah zai shiga da muminai mata da kuma muminai mata aljanna ga masu ɗaukan ayan tana nufi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama bai san makomansa a lahira ba bai san makoman wayannan mutane wanda suke karanta shi a lahira ba wasu malamai suka ce a'a ba haka ake nufi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya san makoman al'ahira shine aljanna domin abin da ke nuna haka har yana ma wasu sahabbai bishara da aljanna ba domin daga cikin sahabbai akwai al'asharatu al-mubashshiruna na mutum goma da aka masu bishara da aljanna idan zai ma wani bishara ta dan aljanna ne da shi kansa ya san shi wani aljanna ne bai yi wayi ma wani bishara ba ce ya san shi dan aljanna ne hadisai sun tabbata an nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam zaunin sa aljanna idan ayan nan da aka yake fadi wa ma ma yufalu bi wala bikum ana nufin a duniya kenan kamar yadda wasu daga cikin malamai suke fadi wallazi huwa sabitu fi sahihain anna almu'minina qalu hanina lak ya rasulullah amalana Allah ya saukar wancan ayan kamar yadda muka faɗa kuma anan wasu daga cikin abin da suke fadi sallallahu alaihi wasallam ya san makoman sa a lahira ma adari bi ma za umar bi unha ba'da hadha abin da ba ki nan annabi yana nufin ban san abin da za a umurce ni bayan wannan gargaɗin da nake muku da kuma mutum da kuke mu ban kun abin da za a umurce ni da shi ba ban kun abin da za a hana ni shi ba ma'ana abin da nake umurta ba ni ne nake kirkira ba Allah ne yake kira mu abin da ake hana ni ba ni nake zuwa da shi ba Allah ne yake kira mu wa an al-hasan al-basri qala amma fil akhirah sun al-basri ji amma al-akhirah ma'azallah Allah ya kare a ce annabi bai sun makomansu shi ne aljanna ba alima annahu fil janna ce annabi ya sun cewa yana cikin aljanna lakin qala la a abin ce yake nufi da bai sani ba ma yasalu bi wala bikin ay duniya a duniya ukhraj shin ka a fiddani da makka daga an fitar da shi kaga wannan lokaci da yake faɗin wannan magana domin a suran nan makkiya ce makka ta sauka bai cewa zai iya fita daga masa ba shi ne abinda annabi ke faɗi kenan ma'ana ban san abinda zai faru da ni a nan gaba ba shin za a fidda ni daga maka kamar yadda aka fitar da sauran annabawa daga garuruwansu kafin na ko za a kashe ni kamar yadda aka kashe sauran annabawa ban sani ba za a iya kawo wato girgizan ƙasa akan waɗanda su karyata manzanci na wannan ban sani ba kamar wannan shine kenan a duniya kenan ko kuma za a iya jifan su da duwatsu kamar yadda aka jefi sauran al'umma yadda Allah madaukakin sarki ya garin sama da musu ruwan duwatsu ko haka za a muku kuma wannan shine ban sani ba wa hadha al huwa awwala alaihi ibnu jarir halice wannan maganan shi shi wanda ibnu jarir ya fassara wannan aya da shi kenan وأنه لا يجوز غيره ما يهلك أفسر وأن آية دونين معنى دوني فسر سوى النبي بي ثم كومن على هراب آآ يا ثم كومن kaga daga ƙarshe na farkon shi ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam daga kai kuma yadda ake sauran annabawa daga garuruwansu wannan kuma yake nuna mana kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai sun gaibu inda ya sun gaibu ba zai ce bai san abin da zai faru da shi a nan gaba ba haka kuma sai aka zo aka fitta shi annabi sallallahu alaihi wasallama haka kenan duk annabi bai san gaibu ba babu wani kuma waliyi da za a ce ya san gaibu yana kenan in ya san gaibu to kenan ya fi annabi sallallahu alaihi wasallama fa innahum wannan ayan bin nisbati ila akhirah abin da ya shafi lahira shi annabi jazimun annahu yasiru ilal janna annabi ya tabbata cewa makomansa shine aljanna huwa wa nittaba'uhu da shi da wanda yake tare da shi na sahabbai amma fi duniya amma a duniya falam yajri ma kana yaqulu ilayhi amruhu Annabi bai sun makoman al'amarin sa ba amru mushrikai quraishin da kuma yanayin mushrikai na quraishawa bai sun ila ma za ina za su kuma ba yu'minuna shin za su yi imani da shi am yakfuruna ko za su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama fa yu'azzabuna a azabtar da su kamar yadda aka zakkina da sauran wannan kayan abin da sauran malamai suka firin jayar da shi wa ma dari ma yuqalu bi wala bikum ana nufin a duniya ba a lahira ba lahira annabi ya san makomansa a duniya shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai san abin da zai faru da shi ba bai san abin da zai faru da mutanensa ba idan kuma muka san ana nufin a lahira ne ko ayan kuma an shafe ta kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa aya da ta zo a cikin suratul Fil ya ga fara laka Allahu ma kaddama min dhanbika ko ma ta akhara kenan an shafe ayan nan da wancan amma magana da yafi inganci shine wannan ayan tana nan a yadda take a ƙarshen alawar yana nufin cewa bai san makomansa a duniya ba bai san makoma waɗanda suka kare tashi a duniya ba amma alhadis akwai wani hadisi da yake nuna kaman wancan ayan ta ayan tana nan a yadda take wa'ana a lahira akwai hadisi da imam ahmad ya ruwaito daga ummu ala wanda imam al buhari ma ya ruwaito hadisin kana ita umu alamin ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam baya ce a lokacin da mutanen makka suka yi hijira sai aka yi ƙuri'a aka waɗanda kowa za su wanda za su zauna a gidansu aka yi ƙuri'a sai wato usman bin maskun ya fada cikin waɗanda za su zauna a gidanmu in ji ummul ala su bayan ya zo yana zaune da mu haka Usman indana sanan sai ya rashin lafiya shi Usman bin Mazkun kenan kamar rabna huce sai muka jiyansa a gidanmu muka jiyace shi bi mana muka kula da shi alhalibai da lafiya a nan gidanmu bayan a gidanmu ya sauka hatta idza tuwfiya sai ya zama kuma wannan rashin lafiyan shi ne sanadin wato rashin lafiya ne na ajali sai ya rasu a gidanmu da ya rasu da rajina sai muka tashi a likafani shi a a tufafinsa a dakkala alai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna nan sai annabi ya ci ku a kultu rahmatullah alaika ya abu sa'ib wato rahman allah ya tabbata a gare ka kuma ya tabbata a gare ka ya fi baban sa'ib baban sa'ib din shine usman bin mas'ud din wato shine alqiyansa shahadati alayka wato wannan shaida ne tawa a gare ka akramaka Allah azza wa jalla Allah ya girmama kai ma'ana ya mai kai dan aljanna qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ki gaya mata wa ma yudriki anna Allah ta'ala akramahu ya sanar da ke cewa Allah ya girmama shi zai kace aljanna qultu in ji sai na fada Za adri bi abi wa anta wa ummi هل تنك إياينا قدابي يا رسول الله والله بل سنب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كتبي أما هو من شيء عثمان بن مسعود جاءه اليقين للي فيقيني يا زومة من ربه لك وبنزلنك inni da arju lahul khair ina fatan alkhairi tare da shi saboda sahabi ne mai girma kuma yana cikin dingin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da ruwa shi shine farko wanda ya rasu bayan an yi hijira zuwa madina shi da aka binne shi sai annabi ya sa alama a kabarinsa shi domin in binne sauran yan uwana a wannan wurin shi Usman bin Mas'ud din kenan sai ce ban sani wato shi kan yaƙini ya zo mata amma ina fatan alheri tare shi ce wallahi ma adari da ana rasulullah ni kaina manzon Allah ban san ma yufalu bi abinda za a aikata da ni wannan riwaya kamar tana karfafa sunan masu cewa ana nufin a zahira annabi ke cewa ma adari ma yufalu bi wa lafikum wannan riwaya ta wannan hadisin kenan sai ita ummul ala take faɗi wallahi la uzakki ahadan ba'dahu abadan wallahi ba zan sake tsarkake wani ba mai wani zan sake shaida cewa wani aljanna ne bayan shi har abda ba hasanani zalika wannan abin da annabi ya faɗa sai ya faɗa samu rai na tunani a ah, sahabi mai girma irin wannan a ce annabi sallallahu alaihi bai san ko sa a ya dame ta sosai falimtu cikin sai ta kanta dai bacci da daddare فرأيت لأثمان رضي الله عنه عينا تجري شتينغا عثمان بن عفان كبرين سروانا غدانا أو أنن كبرين إنديك فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنزوم النبي صلى الله عليه وسلم بايا غريا واي فأخبرته بذلك نبا النبي لاباري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك عمله شي wannan shine aikin sa yajiri yake gudana to wannan hadisin idan ka dauke shi buhari ya rawaito hadisin kenan annabi bai san kamakoman sa shi kansa lahira amma a riwaya wanda lafazin da malamai suka ci ingantawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ma adari ma yufalu bi ba'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa ma adari ma wa ana rasulullahi ma yufalu bihi abinda za a aikata da shi shikenan usman bin mas'un annabi yake nufi ba shi kansa ba shi ne annabi ke nufi shi usman bin mas'un bai san cewa ko shi din aljanna ba ko ba dan aljanna ba amma shi annabi ya san shi ne riwayar ma'afuka kamar yadda wato mafi yawan malaman hadisi suka faɗa ba ma yi bi ma yi bihi annabi ya faɗa cewa shi usman bin mas'un wannan kuma yana nuna mana kenan baya halatta a yanke da wani mutum wanda yake wato wani mutum ya yanke ma wani cewa wani dan aljanna ne ko wani dan wuta sai wanda Allah madaukakin sarki ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida masa cewa dan aljanna ne don haka kawai don mutum yana ayyukan alkhairi kuma yana wasu muyagun ayyuka wani ce wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne to wannan baya halarta addini musulunci saboda ba wanda ya isa yanke ma wani cewa dan aljanna ne sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai waɗanda kawai aka aka yi musu wato bishara da aljanna su mutum zai iya rantsuwa ce wallahi abubakar yana cikin aljanna ba zai kai fara ba saboda shi abubakar annabi sallallahu alaihi wasallama shi yayi mata shaida da aljanna a umar annabi yayi masa shaida da aljanna da usman da sauran sahabbai kuma ga sunan akwai al-asharatul da goma da annabi musu bishara a wuri guda a wurin da ake kira biru a rita a nan inda matsalacin uba yake a yanzu za ga inda ruwa yake kowa su yi shi ruwa yana ta tashi a sama yana sauka wannan wurin ga rijiya ne a wannan wurin gona ne a wannan wurin shi ake kira biru a rita wanda ya ne annabi sallallahu alaihi wasallama ne wa'annan mutum guda goma bishara da abu musa al'ashkari shi ake ba sabon yana gaya musu a wannan wuri an tafarauki sarki ya yarda da su gaske wanda annabi ya musu bishara da aljanna akwai abu ibn salam akwai sa akwai bilal akwai suraka akwai abdullahi bin bin haram ban jabir akwai kuma waɗannan mutane guda saba'in kura wanda aka kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam abiru mauna annabi yayi musu bishara da aljanna akwai dukkan harisa akwai ja'far akwai kuma ibn abdullah bin rawaha annabi yayi musu bishara aljanna a duniya to so mutum zai iya cewa suna aljanna akwai da su mutum zai iya yankewa ga wani mutum eh, ya ce yana aljanna sai dai ce ina kyautata zato ba ne ayyukan da yake muna kyautata masa zato insha Allah zai shiga aljanna kuma wani muna munana masa zato domin ba a cewa wani da wuta ne wani daga cikin sahabbai ya ga wani mutum kawai wani daga cikin mota ya ga wani mutum yana aikata mummunan abu sai ran rantsuwa ce wallahi kai Allah ba zai gafarta maka saboda aikin da yake da Allah ba dauke suke cewa zai mun shi ya shiga aiki na ce ba zan gafarta ma wani ba sai eh to na gafarta maka kai kuma na bata aikinka to kaga kenan mutum bai ba babu wato mutum kada ya yadda ya yi zarfaɗi a bakin da yanke ma wani cewa ɗan wuta ne ko kuma ɗan aljanna wannan ba na kare sai dai mutum ya kyauta da zato in biyu ba abin da yake bi illa ma idan ya sai abin da ake mun wahayi wato nan kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana bin wahayin da Allah madaukakin sarki yake masa ba shi ke kirkiro wannan alkur'ani ba tattabi illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mufid ni ba kowa bane ce mai gargadi gargadi kuma a bayyane ke da alkur'ani ake yin sa alqur'ani kuma a bayyane ke bayanin sa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yake kirkiran wannan wato alqur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallam anan yake in tattabi illa ma yuha ilayya ana nufin ayyukan annabi da yake yi da maganganun dukkan su wahayi ne amma kuma masu bi dukkan yi annabi sallama akan kan abin da ya aikata ko da ba wahayi aka masu gagari mu za mu iya bin shi shi annabi ayyukansu da yake yi gaba daya sun taɓaici ne akan umarnin Allah mu kuma in za mu bi shi ba sai mun jira a ce mana wannan wa'ayi aka muka tafi mu bi shi domin kan alkauci rasulillahi watan hasanatu ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu da abinda annabi ya umarni ko kuma kuka ga yana aikatawa kai tsaye muna da dama za mu iya koyi da shi ba sai ya ce wannan wahayi akan mu wannan kenan na'am قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة فهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين a cikin ayin nan da muka karanta ciki biyu za mu iya ganewa cewa abu sallallahu alaihi wasallama Allah baka sarki ya aiko shi domin ya isa manzan shi wannan ba shi ya ƙirƙiri wannan abun daga gare shi ba masu karyata shi kuma wato ko dai su dawo su tuku zuwa ga Allah barafafin sarki su samu rabu ga Allah ko kuma in suka mutu a haka sun mutu a matsayin su mana kasarai Allah barafafin sarki ya tsare mu a wannan ina gani za mu tsaya a nan insha Allah sai zuwa gobe za mu ci gaba daga aya ta goma kenan muna roƙon Allah barauki sarki ya gafarta mana ya dauke mana wayannan bala'o'i da muke ciki a yanzu albarkacin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah barauki sarki ya yi ma waɗanda suke ɗaukar wannan shiri albarka masu sauraro Allah barauki sarki ya haɗa mu cikin mizani a cikin ladan da na wannan karatu Allah ba zai sarki ya gafarta mana ya nuna mana ƙarshen wannan wata mai alfaka. kuma ya nuna mana ƙarshen wannan wato da ah, da muke fama da ita